har yanzu matsalar karancin mai da adabi najeriya ana iya cewa ba sauki musamman anan jihar lagos da ma jihohi makwabta domin dai kamfanin na nnpc mai samar da mai din ya ce ya samar da tanki dubu domin wadata jihar lagos da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita amma ana iya cewa wannan ya zame labarin kazon kurege domin kuwa nan cikin jihar lagos har yanzu gidajen mai da yawansu suna kulle kuma na kira unguwanni da dama domin jin ko akwai wannan mai a waɗannan wuraren amma kusan duk wanda na kira cewa yi labarin iri guda ne da wanda na gane wa idanuna a nan tsakiyar birnin iko misali na kira sali bello da ke zaune zaune a unguwar Ijaniki can hanyar Badagiri kuma ga abin da ya ce da ni. Dari da hamsin lita. A jiran mai? Eh. Yanzu haka akwai akwai shi a jiragen mai kenan. A'a gaskiya babu nan inda inda suke saiwa ɗari da hamsin gaskiya babu. shi ma mai martaba mai kanuri biyu na jihar lagos sarki mai Salim mustapha da ke zaune unguwar ikorodu na kira shi domin jin yadda lamarin yake a unguwar nasu ga abin da yake cewa a babu jiran mai jiya ma wallahi na bai da na je na koyan black market ni dai ban gani a gidajen mai ba a jihohi makwabta ma labarin iri guda ne domin ko na kira takwaran aiki na na gidan rediyon rock city fm da ke garin abeokuta wato dale ayodo na ce masa ko akwai mai a garin abeokuta fadar gwamnatin jihar ogun shi ma ga abin da ya ce da ni wani mai ina za a gan shi na ce maka ba mai jiya ma na je ibadan can ma duk batun iri guda ne haka ma labarin yake a garin akure fadan gwamnatin jihar ondo kamar yadda sarkin hausawa alhaji shehu dangari mai wake sarkin kasuwan sasa na akuren yake cewa akwai nan mai ɗari ɗari da ashirin. A gidan mai din? Wallahi ba a ma samu sai an bilayi. Kuma ɗari da ashirin. Shi ma abokin aiki na na garin Badon Hassan Umaru Tambol ya ce lamarin ba ta da sauki a garin Ibadan. a nan jihar Legas dai yanzu haka a kudin sufuri ya sake ninkawa wasu a wuraren sau biyu wasu unguwannin kuma har uku. majiya daban-daban ta ta'allaka wannan karancin akan dalilai daban-daban na farko dai shine gwamnati ce ta jinkirta ba da umarnin shigo da shi kamar yadda masu dakon man ke cewa wata ruwaya kuma ta ce saboda karin farashi ne da masu dakon man suka fuskanta daga naira 91 da kobo 50 zuwa naira 95 ya haifar da karancin abinda suka ce wannan yana nufin su ma za su yi kari kenan daga abinda suke sayarwa wata majiya kuma ta ce rashin sa hannu a dokar kasafin kuɗi na bana shi ma yana da nasa gudunmawar wajen haifar da wannan matsalar mai masu dakon man suka ce gwamnati duk na iya kaucewa duk waɗannan matsalolin idan ta ga dama yanzu dai 'yan najeriya sun yi zurum suna kallon ikon allah game da wannan matsalar ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya